in tularramanarahim eh oge to kakim tularramanarahim allahun sallala muhammadu ala ala muhammadu kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim inna kamidin majid babarik ala muhammadu ala ala muhammadu kama barata ala ibrahim wa ala ali ibrahim inna kamidin majid amma ba ta fa ina sadakal hadithi kitabullah وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يوم الاثنين ɗaya ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1440 daidai wanda ya daidai da shida ga watan biyar a shekara ta 2019 eh, jiya alhamdulahi mun yi mukaddima wato gabatarwa mun yi dogon bayani akan shirye-shiryenmu na wannan ramadana na wannan shekara da haka yana ganin ba ta lokaci ba dan gajeren bayani kawai dan yi sai mu ci gaba da karatunmu tare da cewa jiya ba mu yi karatun yamma ba karatun dare muka fara da shi to kamar da aka sanar karatun yamma dai kullun zai fara ne karfe 5 daidai na yamma mu tashi zuwa shida awa daya kenan ba an samu wata larura ko matsala ko na je wani guri na makara ba insha Allah karfe biyar ne alarama da ya ja mana baki shekarun baya na yamma shine alarama ba bana ma shi zai ja a na yamma a na dare kuma alarama abubakar ne wadda ya saba ja mana shi ne zai mana karatu kuma zai kasance bayan sallan tarawihi ne wato idan an yi insha'i muka yi tarawih za mu fara karatu na dare eh, jiya na yi bayanin kafafen watsa labarai waɗanda mai amfani da su cewa ko wani bawan allah wadda ke da wata jarida wadda ke online wadda ke ce mata wiki times wadda ya dauki nauyin zai rika watsa wannan karatu namu a intanet don sauran duniya su masu gani su amfana da kuma shi tsayib nan ma gashi nan alhamdulillah admin dinmu yana tura kai sai live wadda ɗalibanmu na india pakistan bangladesh ingila faransa da sauran kasashen waje da su ma suna amfana don suna turo mana da comment ɗinsu da suke akan karatun da ake alhamdulillah kamar da ya faɗa jiya eh, karatunmu na dare da mu rika sakawa drc bauchi wadda ake sakawa karfe tara na safe wadda yau ma an fara sakawa insha Allah haka da ci gaba zuwa ƙarshen ramadana sannan karatu na yamma kuma za mu yi kokari za saka shi a gidan rediyo na eh, eh, horizon da ke jigawa dutse insha Allah karatun dare kuma da saka shi a daji ga wadin a gidan rediyo da ake ce masa freedom shi ma kuma eh, eh, da safe a can na jiga ga na jin suna saka karfe goma da rabi ne eh, na daren kuma ina ji ina jin shi ma ko karfe goma ne da dai sauran yadda lokaci ya bayar a nan bauchi alhamdulillah waɗanda suka ɗauki nauyi bana mun samu waɗanda suka ɗauki nauyi wannan karatu kamar karatu na brc damu muka biya 250 eh, sai aka samu matan kaura eh, gwamna mai jiran gado ta je ta biya sai aka dawo mana da kudinmu allah ya saka mata alheri sannan nta din ma shi mijinta kaura da shi ya biya wajen najin 350 ne allah ya saka masa alheri kenan yan tiya za yadda ake saka karatun mubara bana ma haka da a saka ina jin karfe goma ne zuwa shaɗe ko 10 to 11 an gane 10 to 11 eh, a nta kamar yadda na da akwai matsalar wuta waɗansu suna so su saurara amma kuma eh, ba a samun wuta wannan wata al'ada ne eh, da take faruwa a mu najeriya na matsalar wuta to ban sani ba ko za mu ƙara sayan gidajen wasu rediyo dan daga nan zuwa gobe idan allah ya sa mun saya za mu sanar da ku bi izinin lahi sau ba tare lokaci ba yana ganin za mu ci gaba da karatun mu bara mun dakatar da karatun a cikin surati yusuf aya ta 99 yana ganin akanta za mu tashi ko kuma fara ta 98 sai mu ci gaba wato a karatunmu na yamma kenan wadda muke yin sa a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na juma'a na dutsen tashi ina ga alarama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا da إن شاء الله آمنين نعم kamar da kuka sani bara a azumin bara mun shiga cikin suratu yusuf wannan babban sura take ɗauke da kissa na wannan annabi manzo annabi yusuf da shi da 'yan uwansa da kuma ma'aifansa wadda mun ta jin gwagwarmaya da aka yi tsakaninsa da 'yan uwansa da mutanen masar bayan an ji an sai da shi a matsayin bawa ya zaman kurkuku ya fito aka ba shi mukami na minista na ayyuka ƙarshe ma da ya zo ya zama shugaban ƙasa har ya tattaro iyayensa da 'yan uwansa suka baro kan'ana take Falasɗinu suka koma masar ta shine karshen kissan nan shine Allah ke ce mana falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi bawaihi, wa qala dukhulu misra insha Allah aminin lokacin da yan uwansa gabaki ɗaya, da ma'aifiyarsa da babansa da yan uwansa su goma sha ɗaya. gaba ɗaya da kayansu da komai ka cokan suka bar kan'ana falastinu suka tare masar a bisa gayyata shi shugaban ƙasa na wannan lokaci wato ne yusuf to lokacin da suka je ya tare su sai ce musu bayan ya karbi ma'aifinsa ya karbi babansa sai ce musu udkhulu misra ku shiga cikin garin masar in sha Allahu da yardan Allah aminin kuna amintattu ba tare da tsoro a gare ku ba kun aminta daga yunwa kun aminta daga ishirwa kun aminta daga neman wurin kwana saboda mai masaukinsu shugaba ne in aka je gari aka ce mai masaukinka shugaba ne a shi kenan kai kan kuma yi ka ga matakan sa'a haka ce shugaban ƙasa ko minista shi zai sauke ka ai baka da matsala saboda nabi yusuf ya ce musu udkhulu misra insha Allah aminin ku shiga cikin garin misra egypt kenan kuna amintattu kun aminta daga dukkan wani sharri kun aminta daga dukkan wani abin da zai zaɓi dan adam yunwa ne shirwa ne rashin wurin kwanciya ne rashin walwala ne duk wannan babu shi tunda yusuf annabin allah manzon allah yanzu shine mai masaukinsu na'am ci gaba ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم نعم شيء قبل قصة annabi yusuf alaihi salatu wassalam da shi da iyayensa da kuma yan uwansa yanzu dai mun ji sun shigo masar ya tare su a kofan gari a ganuwan gari a babban gate na garin masar ya tare su har ya musu albishir cewa shiga cikin masar suna amintattu to lokacin da aka je fada ta sarauta inda yusuf yake sarauta sai Allah ya bada labari ya ce wa rafa bawaihi alal arshi sai ya saukar da iyayensa akan gadon sarauta saboda girmamawa in ka je fada ba akwai gadon sarauta ba to sai ce su zauna akan kujeran sarauta maimakon da duk wani ba faje in ya zo fada a ƙasa kan zauna sarki ne kawai akan kujera to amma yusuf saboda girmama iyayensa sai ce a kan kujera da su zauna shine wa rafa bawaihi alal arshi ay alal kursi saboda girmamawa ya girmama iyayensa suna gefe da shi shi yana zauna kan kujera su ma suna zauna kan kujera wa kharru lahu sujjada lokacin da suka shiga yana kokarin ya dora su akan gadon sarauta sai suka fadi suka yi masa gaisuwa har ƙasa sai ya daga su to a shari'ar yusuf ka fadi ka gaida mutum ya halatta ja'iz ne amma a shari'ar manzon Allah haramun ne saddan an zari a shirki don a hana mutane shirka don zamanin mazala akwai mushrikai da yawa masu bautan gumaka suna faduwa musu suna musu sujjada suna musu ruku'i to da musulunci ya zo a wannan zamanin sai aka hana faduwa gai da wani kowaye kawai sunansa abinda aka ce masa assalamu alaikum ita ce gaisuwar musulunci in ya yadda kun yi masafa hanshekin shi kenan da yadda ba tsaya ga sallama amma faduwa a gaida mutum babu wannan ko uwa ko uba ko sarki ko gwamna ko mawaye. a musulunci ba faduwa gaida wani shi usman dan hodi Allah ji kansa Allah ya rahamshe shi reforma mujaddadi na Najeriya a cikin littafinsa iya usunna wa ikhmadil bida'i yace mujarradil inhina idil ra'asi la yajus kai haka kawai ka gaida wani bai halatta ba in ya kai ga ruku'i ya zama haramun in ya kai ga sujada ya zama kafurci Allah ka tsare mu so abin da iyayen Yusuf suka yi masa wannan ya halatta shari'ar su akwai abubuwa da yawa wanda yake halal ne a shari'an waɗansu annabawa amma mu a shari'ar mu haramun ne wanda na san kuma za ku iya bada misalai akan su da yawa ba dai ba ma misali ɗaya tak akan abin da ka sani a shari'an annabawan da suka wuce a shari'an annabawan da suka wuce haramun ne amma mu kuma halal ne mu kuma aka san haka kenan kamar yadda akwai abin da yake halal ne a zamanin su mu kuma a zamanin mu haram ne kamar faduwa a gaida wani a zamanin su halal ne mu kuma haramun ne to me mu kuma a zamanin mu halal a zamanin wani annabi ya zama haramun wa dai ga mu a ga mutum ɗaya ya hannu shi kadai kawai biyu uku hudu yawwa eh, yes kuna da yawa to kai da ka fara daga hannu alaikum salam akwai ganima yes a zamanin annaban da ya wuce haramun ne mu kuma fa halal ne a zamanin annaban da wuce in sun yi yaki da kafurai duk abin da aka samu ko dabbobi ko kudin su ba daɗi ba ba nan za a bari sai dai wuta ta zo ta ci amma mu fa za a zo a raba mai dawaki ma biyu ake bashi rabo biyu wanda bai da doki a bashi rabo daya ga bambancin shari'a ko jayyid bayan haka waye wani kuma duk na'am malam akwai tsarki da kasa mu ya halatta mana mai tsarki da kasa mai sallah kuma a ko ina ba lalle cikin masallaci ban sallah ta kama ka amma su ba zamanin su ba inda zaka ibada a karba he ka je coci ko he ka je wurin ibada temple amma mu ko ina kasuwanka a jejinka a gonanka a hanyanka in sallah ta kama ka za ka yi amma su can bayan da za ka yi a karba sai wurin da aka gina shi don ibada in gane wannan bambanci difference ne bayan haka akwai da yawa waye kuma dai kara wani kafin ci na kamar kamun kifi a yahuda haramun ne ranar asabar mun kuma kamun kifi wanda the time ko yaushe ya halatta ko asabar ko dare ko rana so akwai suna nan da cin kitse su haramu ne mu kuma halal ne shi nan daura kan nan akwai bambanci shari'un annabawa wajalna wa menene menene wa qad ja'alna minkum shir'atan wa haja? eh kowane mun sanya masa hanyar shari'ansa da hanyar yadda yake gudanar da al'amuransa so a fadi a gaida mutum a zamanin yusuf ya halatta amma a zamanin mu fa haramun ne an ji komin girman mutum fa ba a faduwa masa sai dai a ce assalamu alaikum ma'azin jabal ya je palestine sai ga mutanen wurin ƙanana suna faduwa suna gaida shugabanni sai tambaye sai ce me yasa kuke haka suka ce girmamawa talakawa su ba da sarakuna su ba wa 'yan siyasar su gaishe su sai tambaye shi bai saba haka ba bai taɓa gani a madina ba ba sa yi manzon Allah haka in san akwai bambancin al'ada tsakanin gari da gari tsakanin ƙasa da ƙasa sai ce to in ko girmamawa ne mu a wurin mu musulmi ba wanda ya fi daraja da girma kamar manzon Allah idan na zo sai na yi masa yana dawa da ya haɗu da manzala sai ya faɗi ya manzala ce masa ma haza ya mu'az me wannan kuma wani alada ka zo mana da ta ce ga abin da ya faru ya gaya ya masa kisa ya ce ya ji ya samu mutanen can kananan mutane suna gai da manyan mutane ta hanyar faduwa musu ya tambaya aka ce masa girmama ne ce ta su kuma mazala kai kafi daraja a wurin yasa na faɗi maka ya mazala ce ina لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها min azumi, haƙƙihi alaiha malala ce da umarci wani ya faɗi ya gaida wani da umarci zan fara umarta ta fara faɗuwa ta gaida mijinta saboda tsananin haƙƙin namiji yake kan mace amma kuma mazala bai ce mace ta faɗi wa mijinta ba manzo Allah ya masa karin bayani ce mu Allah ya canja mana da wannan mu abin da aka sani a shari'a mu assalamu alaikum wa iza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi asana minha aw rudduha haka musulunci yace kun gane wannan wani sahabi yake tambayan manzon Allah ya ce ya rasulullah ahaduna yalqa akahu ايقبله لا la a لا lahu la a ايسلم lahu la قال نعم alaihi wa sahabi yake ce ya rasulullah ɗayan mu musulmi dai hada dan uwansa musulmi ayu aliku shi zai rungume shi Allah ce a ba haka ayu qabbilu zai kisa da shi ce ba haka a yan haniya lahu dai durkusa masa ya kuya masa manzo ce ba a haka a yasjudu lahu dai fadi ya gaishe shi manzo ce ba a haka a yi sallimu alaihi wa safihu dai ce masa assalamu alaikum su yi shakin hannu su yi sa manzo ce eh haka ake yi to ka ganin frankly an nuna mutane ga gaisuwa take a shari'ar musulunci sai dai idan kuma al'ada ta yi kaucewa mutane sun kauce ma wannan inda shari'a ne abinda ake kenan sallama ba faduwa a takaice a shari'an mu ba a yadda wani ya faɗi ma wani ba amma shari'an yusuf ya halatta sai sa wa karro lahu sujjada suka faɗi suka masa gaisuwa irin ta sujjada an gane wannan wa kala ya abati yusuf sai ce ya kai babana ya kira shi da kalma ta girmamawa ya abati ya babana هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا yace faduwan wannan da kuka yi kuka mun sujjada shine fassarar mafarkina tun ina yaro da na gaya maka nake cewa inni ra'aitu ahada ashara kaukaba wa shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin mun san Yusuf yana yaro ya gaya babansa cewa yayi mafarki ya ga taurari goma sha ɗaya sun faɗi da rana da wata sun faɗi su masa sujada to yanzu ga ranan ga wata ga taurarin su waye taurarin yan uwansa sha ɗaya waye rana da wata mama da baba mama da baba su ne rana da wata sauran yan uwansa sha ɗaya fa taurari kaga mafarkinsu ya tabbata kenan ga sun masa wannan yake nuna cewa ma sha Allahu kana ma lam ya sha lam yakun duk abin da Allah ya so ya kasance wallahi ana muzuru ana shafo, ana sara da sassaka ana bugu sai ya kasance in ba don haka ba wannan da'awan da bata kawo yanzu ba da miyagu sun kashe ta tun a tsumman goyonta makirci irin na kungiya irin na 'yan siyasa irin na masu kudi irin na 'yan iskan gari duk ba abu da mu gani ba mun je kurkuku mun je sel na cid mun je gidan sarki mun je ss ko ina ake kai sai da suka kai mu ofishin iya ne a hada mu da 'yan fashi ne a tsare duk wannan a banza a banza bai hana wannan da'awan kawa yanzu ba yanzu ma muna ji waiwai waiwai wani yana ƙoƙarin ya hana sallan idi haka muke ji sai za kun sana yi wata hudu ba na ce wani ya shiga rudu yau kan bakiran suna wani ya shiga rudu iyakan rudu fada da Allah iyakan rudewa fada da Allah wanda ya zai hana sallan idi fada da wake Allah yana fada da Allah ne kuma ba zai iya ba Allah ku yi masa addu'a Allah fitar da shi daga wannan rudon ku yi masa addu'a Allah fitar da shi daga wannan rudon wallahi ya rude wallahi ya rude wallahi ya rude ya kama faɗan da ba zai iya ba ka hana sallan idi haba haba haba haba mafarki kake yi eh ko da ke idan mutum ya rude kamar yadda na faɗa sai ga kaman mafarki yake rudewa ne wallahi na faduwa rudewa ne na faduwa idan kana ganin kayi ne don ka bata mu rai ba ni ka bata wa mutanen gari ka bata wa dubban mutane ba ni bane ni kan yana gidana yana kwanciya a ɗaki na yana tashi mutanen gari da suke sallah a wurin da su za ka yi faɗa ba da ni ba ba ruwa na da mutanen gari za ka yi fada mm-hmm. in ta kai musu tsine maka masu za su tsine maka amma muka yi cewa muka yi kuma su addu'a fita daga wannan rudon Allah mu ce muka masu addu'a don iya kan rudewa fada da Allah Allah ya ce ara'aita ara'aita yan ha abdan ara'aita allazi yanha abdan idza salla kalla la in lam yantahi la nasfan bin nasiya nasiyatin khadibatin khati'a falyad'u nadiya sanad'u zabaniya takwarin kus an yi an gama Allah mai duka Allah mai komai Allah ce manzara shin ka ga mai hana bawa na sallah ka gan shi ina yake kai ina kake where are you ina kake ara'aita allazi yanha 'abdan idza salla sura ce kusa kusa anan ko baka san fasaran ta ba shin kaga me hana bawa na sallah kalla Allah ci a'a la illam yantahi in bai bari ba la nasfa'an Allah ce za mu kama gashin gokin su mun kifar da shi bayan kife wanda ya sai Allah ya sake kifar da shi a wuta Ta ce Allah kifar da shi a samar da shi dai a yanzu ba da fara wannan addu'an ba ya kife a wannan kife wa ne sauki ne dan ka da a siyasa wannan ne sauki ne babban faduwa ka mutu a ce zaka tafi wuta Allah shine babban musiba wannan duniya a banza ce da kake gani a banza ce zan kai felin a duniya an baka yi felin a lahira ba aikin banza ne ba komai Allah ce za mu kama shi daga gashin goshinsa karshe Allah ce faliyar unadiya ya kira duk wanda zai kira cikin mukarrabansa fadawansa odalansa bodyguard ɗinsa duk ya kira su sanadar zabaniya Allah ce za mu kira mala'iku su ne zabaniya da yatsa ɗaya da ido kan haka da shi yatsa ɗaya na mala'ika sadaka wallahi wallahi kai hatara wallahi kai hatara ina ma gargadi kai hatara kada giyan mulki ya ɗebe ka ka shiga hurumin Allah wallahi ba za ka kai ba wallahi ba za ka iya ba wallahi ina tausayin ka wallahi ina tausayin ka har ga Allah nake faɗa ina tausayin ka wallahi ina tausayin ka ba za ka iya ba wallahi ba za ka iya ba hana sallah to shikenan ga kaga mutanen gari kafin Allah ya sa hannu ga kaga mutanen gari ah ni ba ruwa na gashi nan ga ku ba ku kuke sallah wurin ba to ranar sallah shikenan sai ku bashi ku je ku yi sallah gidajen ku yace ba wurin ya biye wasu kai wani organization an ba su aka ce mun daga Abuja sun je ma suna auna gurin yanzu mawarki ko? Allah ne tausayinsa na keji maimakon mutum ya bar good record yana so ya bar bad record hatta kai wa mutanen gari masu fara tsine masu albarka ai za ka gwamnati ma baka yi mulkin ba kuma ka kawo rikicin addini don wani rikicin addini ke sai kosa ba rikicin addini ba ne ala rikicin addini ne ala rikicin addini ke sai kosa a diet minute ɗinsa diet minute ɗinsa ala ne lokacin da wani yake ban labari yanzu magana kama almara kama almara amma ni na ji akwai wani press release da ko zaɓaɓɓen gwamna ne in kuma min gwamna elect ko chairman na main committee ne a kodaji ke cewa duk wani allocation da za a yi na land a yanzu is null and void aikin banza ne bai da amfani ba zai tasiri ba ko kun raba ma kanku filaye za a yi rubokin za a yi rubokin doka ta bai gwamna ya yi rubokin gwamna mai shigowa zai iya rubokin da haka organization da aka ci kudinsu aka karbi kudinsu aka ba su fili kun yi aikin banza za a yi rubokin duk kwangilan da aka bar kuma a wannan lokaci aikin banza ne da a yi rubokin dinta A this time tsakaninmu da 29 mai saura how many days 23 cikin 4 years back 4 years back shekara wadda suka wuce ba kai komai ba at this juncture at this time shi ne kake so ka da contract shi ne kake so yi allocation din na fili shi ne kake so ka dage kai littin yan bago da ka sa shekara wadda hada daukan ma'aikata zai ka dauka at this time where were you for the first four years For the past four years, where are you? What are you doing? Are you doing nothing? Yanzu ne da ka yi? How many minutes remain for you? Allah ka raba mu da rudu. Wa lokacin da yawancin hudu ba mutane suna jin haushi na. na ce wance ta rude wane ya rude kuna ta ganin kama wai <laughs> yanzu don Allah mai hankali zai haka inda dubban mutane suke ibada ka ce wai za ka hana su ka bai wata wani organization su yi occupying ɗin gurin what do you think me kake tunani me kake tunani sai kai salon alon kawai ka tafi ta shi kenan shi kenan idan mai faɗan magana wawa ne ai mai jinta ba wawa ba ne idan mai yin magana bai san me yake yi ba mai sauraron masu sauraron su ba su ba san me suke yi ba wallahu shahidun alama na kowai kuma insha Allah za mu zo yanayin da za mu ce wa kafa Allahul mu'minina alqitala Allah ka karbi fadan Allah ka karbi fadan Allah ka karbi fadan Allah ka karba kamar yadda ka karbi fada tsakanin Abu Jahal da manzon Allah ya ɗauko tumburkumar raƙuma da ta aihu ma'aifa ya zai sawa manzon Allah in yana sallah sai Allah tura masa dabba ɗaya daga cikin dabbobin Allah zaki duk lokacin da ya kan manzon Allah sai zaki kansa dole sai bari ya haƙura gashi yana ganin zakin yana yiwa kansa amma da suke wurin ba sa ganin zakin wa kafa Allahul mu'minina kitala Allah ya isar da mu'minai yaƙi. Allah ya sauwaka ba komai ba komai ga fili ga mai doki ga fili ga mai doki sau da yusuf ne ke wa babansa shin ba wai jefa yusuf da aka akan rijiya a cikin rijiya da zuzzunkunansa ɗayan uwansa suka yi da har sai da shi a matsayin bawa da hazuwansa kurkuku duk mai jawo haka ne hasada ce ba a son ya kai ga wani mafarki ya su yan uwan sun san fassarar mafarkin cewa yusuf ba zai ɗaukaka zai zama hero a tsakaninsu tun tunda ya ce ya ga taurari sha ɗaya su kuma su goma sha ɗaya ne suna masu sujjada kaka sun gane cewa su ne zai zama wani abu kenan da an ce rana da wata kuma an san rana da wata din shine uwa da uba kenan an gane Yusuf zai samu daukaka da daukaka sai ta fi na babansa sai ta fi na mamansa sai ta fi na yan uwansa to su kuma suke kokarin su dakila wannan hakan bai kasance ba suka ce to bari a kashe shi kawai bari a kashe shi ko a batar da shi saboda kada wannan abin da ya faɗa ya tabbata duk wannan attempt da suka yi yayi fa'ida ya zama useless useless fruitless ba natija ba natija ƙarshe ma suka zo suna neman gafara su ni'ima ma suka samu cewa da suka gane abin da suka yi ba daidai ba ne suka ce wa babansu ya nema musu gafara shi ma su ya nema musu gafara sun yadda su yi kuskure ta ma kai yanzu ka yadda kai kuskure a kanmu da kake kunne ba ne ka ce a nema ma gafara ka yadda you are very arrogant hmm. kana nuna kai mai girman kai ne ba wanda sai gaya maka ta shi kenan goyi to argansi ka je da girman kanka akwai ranar gindillanci ba wanda isa a duniya nan kowaye ya ce ya fi karfin kuskure ko a gaya masa gaskiya babu shi babu shi wanda ya ɗauki kansa ya baya kuskure ko ba a masa gaskiya ya sa rigan Allah kuma dole tuɓe ta wala dole tuɓe ta Allah ya ce a hadisul kudusi da maza Allah ya ruwaito Allah ya ce rigan girman kai riga ta ce duk wanda ya saka ta gani gashi haka Allah ya faɗa hadisul kudusi in kai jahili ne ka je makaranta ka fassarar da malamai suka yi wannan ka je makaranta ka je makaranta so abubuwan da iya yan wani suka yi ya tafi a banza da kokarin kashe shi da jeba shi a rijiya da sai da shi a matsayin bawa duk bai hana Allah zartar da kaddaransa ba bai hana Allah zartar da ikonsa ba sai za muka ce ma sha Allahu kana ma lam yasha lam yakun wa ma tasha'una illa an ya sha? Allahu rabbul alamin duk abin da ka so ka yi, wallahi ba zai taba yiwa ba sai Allah ya so in makirci ka shirya ma wani in kaga ya same shi Allah ne ya so in makida ka shirya ma wani in kaga ta same shi Allah ne ya so wala Allah bai so ba sai ya wuce abin ya fadi ko jifan sa kai daga annabi sai yake ce masa ya abati ya babana haza ta'wili ru'yaya qad ha rabbi haqqan yau ga shi ta tabbata gashi ka mun sujjada mama mun sujjada yan uwa ma sha ɗayan sun mun jada, kun ga lokacin da ake ta kaiwa da kawo dinnan su taso daga nisan tafiya kan'ana ina ne eh, palestine su zo masar neman abinci duk lokacin fa da ake wannan ba su masan zuwa gaban Yusuf suke ba ba sanin Yusuf bane ba fa dan su gaba daya ba sa imajinin cewa Yusuf ma yana raye balle kawo wannan mukamin a ce shine shugaban Masar gabaki daya wala ba su taba tunanin haka ba kuma ko kai ba da kai wannan tunanin ba a ce dan uwanka bawa ka jefa shi a rijiya bayan ka je shi ba a rijiya wasu matafiya su tsunto shi su fito da shi ka zo ka sai da shi a matsayin bawa a ce kuma yaushe shi ne shugaban kasa na duniya a waccan duniya wadda kowa duk duniya lokacin ba abinci sai an zo masar a wurin sa ya raka tunanin shi ne da aka lokacin yusuf shi ya san su yana kallon su ne kawai amma su san shi bane shi ya san kallon su ya san yaran su dan ibraniya suke shi ba ibrani ne ba yaran masar bane kalan su ma kalan fatan jikin su ya sha bamban da na masar shi da ganin su ya sani ya san yan uwansa ne amma su sani ba abu kamar drama suna ta girmama shi suna ta girmama shi suna ta girma suna ta dauka kashi kuma da girman ne kai kokarin karyece yau gashi kai da kanka kana bashi girma? in ba Allah ba wa yake haka aka reni aka reni annabi Musa a cinyan Fir'auna in banda Allah wa yake haka Fir'auna ne fa yake bi gida gida in an ya ja fi da namiji ya kashe sai ga Allah da ikonsa wanda zai kwace masa mulkin wanda zai kore shi a mulkin shi ya rene shi ya ba da kuɗi ma aka ciyar da shi aka sha da shi bai sani ba bai sani ba bai sani ba Allah ya umarci ma'aikiyar annabi Musa ta jefa shi a kogi ruwan da ya ja annabi Musa zai kai shi kofar fir'auna auhayna ila ummi musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raddu إليك وجاعلوه من المرسلين أنقما الله ميئيكو أنقما كاجمي دوكا أنقما lokacin da fir'aun yake kashe-kashen 'ya'yan masar maza don bokaye sun gaya masa cewa za a yi wani yaro a masar zai zama sanadiyan kwace mulkin ka. shi zai raba ka da wannan gadon sarautar dan da'ifa ya tambaye su to me ma huwal makaraj out me solution sai suka ce masa to babban solution mu dai da muke ganin an fiɗa namiji kawai a kashi tun da cikin maza za a samu yaya mata kuma a basu menene ya qala sanuqtilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum haka firawuna yace ce to daga yau a bisa shawaran waɗannan bokaye ce za mu kashe duk ɗa namiji amma mata kan za mu basu da haka nan fadawan fir'auna gida-gida suke bi mace ta ɗauki ciki ana motarin cikin ɗin ana observing ɗinsa har aihuwanta a game da ta haifa in namiji ne zai tafi lahira in mace ne a batta hmm, yuzabbihuna abna'akum wa yastayuna nisa'akum zalikum bala'un min rabbikum azim haka Allah ya ce ana tsakiyar wannan kashe-kashen sai aka haifi annabi Musa Mahaifinsa ta shiga tsoro ta san za a kashe sai Allah ya mata wahayi wahayi na ilhama ka san wahayi kashi na biyu ne akwai wahayi na ilhama akwai wahayi na mala'ika jibril aka yi mata wahayi na alhama. Allah ya ce mata ki shayar da shi dan ki karki ji tsoro amma in kuma ta yi kin ji tsoron to ki sa shi akwati ki jefa shi a ruwa za mu dawo miki da shi bayan kin jefa a ruwan ke din zaki shayar da shi da ma kuɗi shikenan tana haihuwa annabi Musa ya kasa shi akwati aka jeba shi a ruwa ruwa ya jaki kun san falis ɗin fir'auna yana bakin ruwa ne fadarsa asarok ɗinsa bila ɗinsa tana bakin ruwa ne sai ga akwati ya zo da ya wuce akan ruwa bai nutse ba sai fadawansu suka sa hannu suka ɗauko faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana shikenan sai suka ɗauko shi su wasu sani ba ba san me ke ciki ba ana kawowa matarsa ta bude sai aka samu jariri ne to su ba su yi tunanin jaririn nan ɗan gari ba ne <laughs> allah ya bada tunanin su sai suka ɗauka kamar wani ɗan mala'ika ne wato wani dai abu mai girmama bai ban mamaki ya kamata a tsare rayuwarsa ba su san abokin gabansu ba ne ba su san tarko ba ne aka hana a kashe shi aka ce to tun da jariri na ya bukatar mama ya a shayar da shi ta ka ce to a shiga cikin gari a nemo mata masu shayarwa wadda su yi a ba su contract kwangilan shayar da shi kowace mata ta zo ta bashi ba ma sai yake kowace mata mata ta zo ta bashi sai yake Allah ya hana shi ba qalat li ukhti qussihi fa basurat bihi an junubin wa hum la yash'urun وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون جيد kasan mata da rashin haƙuri Allah ya gaya uwar annabi Musa cewa ta jefa shi a ruwa kar ta ji tsoro kar ta damu zai dawo mata da shi amma duk da haka dan adam da rashin tawakkali sai da ta tura yar uwarsa cewa ki je ki rika duba cikin gari ko da ki gano shi <laughs> kai da gashi an baki da mani an baki garanti garanti daga wurin Allah amma wani da tsure wasu to shi kenan duk matan da suka suka bada ba ma Allah ya hana shi karɓa ya kisha ana cikin haka sai yar uwarsa da aka tura ta je yawo sai ta je gidan fir'auna sai ta ga jaririn ta gawa kenan nabi musa sai ta ce na ji kuna cike marsharawa in nemo muku da ta shayar da shi to kaga wannan ba dan Allah ya abin da da su gane ba? da su gane wani sort of ne ba to amma da ke Allah ne duka ta yi kusa ta exposing amma Allah ba su gane ba sai su suka ce eh eh eh muna so muna so muna so sai to aje a zo da ita faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wa la tahzana wa lit'lama anna wa'ada Allahi haqqo walakinna aktharahum la ya'lamun ka gani ko ka gani ka gani ko ka gani shikenan Allah ce sai aka dawo mata da shi don ta samu nutsuwa ah, ga alkawarin da Allah ya mata can amma ba ta cikin nutsuwa Allah ya gaggauta dawo mata da shi don ta gane alkawarin Allah gaskiya ne da Allah ya so ba ma ita za ta shayar da shi ba ko ba ka bane sai wata ta gama wahala da kashinsa da fitsarinsa da shayar da shi ya zama mutum ya dawo wurinta amma gaggawa na dan adam to an dawo mata da shi dan ya zama mata nutsuwa sai kaza ka dawo da shi tana ba shi mama sai karba sai ka ce to nawa da a biya a uwarsa ce ba yau gashi da biya ta ta shayar da shi in ba Allah ba wake wannan da aka kai tsada da ita kuma ga ta samu hanyar zuwa shiga gidan shugaban kasa kaga wani daukaka in ba dan wannan shara mata sai gidan shugaban kasa ko ko da abatta to kaga yadda Allah yake komai Allah yana komai bisa sanadi wani abu sai a maka sharri sharri sai a haifar da alheri to wannan ma abin da yake yi Allah ya sa ya zama alheri ya zama sanadiyan wani da zai zo ya mallaka mana gurin ma gaba daya ba yi kenan takurin kusu ba shi ke ya zama farkon jaji lasawaka aka mai da annabi musa dole mahaifiyarsa ji gaba da shayar da shi nan na kawo muku wannan gajeriyar kisa ne a guje kusancewan Allah duk abin da ya so zai yi wallahi sai ya yi. ba wadda ya sai sha gabansa ba wadda ya sa hana shi wallahi ba wadda ya isa da wani yana hana wani wani abu wallahi da annabi Musa bai rayu ba da Fir'auna ya kashe shi kun san sai da fir'auna ma lokacin da musa ya dan fara tasowa ya ga abubuwan da musa yake yi ya dan saba da na yara sai da ya jarraba shi aka kawo wuta da dabino aka ce jarraba shi gani in ya dauki dabino ba yaro bane <laughs> in ya dauki wuta a bashi kara kashe shi yaro ne a wata kisa ma da aka ce da aka kawo shi da ya zo zai ɗauki dibino sai mala'ika ya buge hannunsa sai ya ɗauki wuta har wutan ta masa illa sai firawun ce wannan yaro ne a washi to amma waye sanadiyar rushe mulkin fir'auna nabi musa kai ka koyi darasi kai ko da yake shi bai mai da mu bakin komai ba musa bai yi dawo sanadin rushewan wane ne mulkin fir'auna da ma barinsa duniya ba ku sani ba a ruwa wallahi kai hatara kaji kukan kuciya wallahi kai hatara Allah yana kishin masu karantarwa wallahi Allah yana kishin masu karantarwa malamai da yawa masu karantar an nemi a gabayansu wadda suka nemi su gabayansu wallahi ba su kai ba ah, mutumin da yake haska dubban mutane miliyoyin mutane yana kiransu zuwa ga Allah shi da ka yi fada da shi ka ce da ka ci nasara Allah sawa alaikum salam na'am ji dr ahmad yake cewa an sha hada baki da kore shi a najeriya ne ma na sani ya kai kara wajen ofishin ɗalibinsa ne ma ya haka ne haka ne haka Allah yake ikonsa ah, na san lokacin da ya bar biyu ke koma nijar ai ba na sani ba ne ɗaiɗin na sani mai dawa dole in dai kana karantar da gaskiya sai amma makirci wannan dole ne suna ce ta annaba suna ce mai dai kawai abin da ake so mai hakuri inna Allah ma sabiri mai hakuri kawai zai wuce fa zai wuce daga nabi Yusuf yake ce ya kai babana ka gama farkin da na yi dina ba gashi ya zama gaskiya fa gashi kun fadi kun gaishe ni ga yan wannan ma sun yi qad ja'alaha harabi haqqan Allah ya tabbatar da abu wanda da ba so ya tabbata ba ba so ya kasance ba gashin zai kasance da ki da so Yusuf ya zama annabi manzo shugaba to kun ce malamai ba ruwansu da shugabanci ko ba su kai kun ce malamai ba sa sarauta ba ku ke bada ba har kuna sa yan iska suna shiga gidan rediyo suna zagin malamai mai hada malami da siyasa mai hada malami da mulki ta haka annabi yusuf ya zama shine sarki shugaban masar aka zaɓe shi me yasa kai jahili ka ba mu amsa me yasa annabi suleiman ba mai mulki ba ne annabi dawud ba mai mulki ba ne duk wanda mai sa suka yi mulki manzo Allah jahili ne da ya mulki abubakar umar usman ali jahilai ne da ake zaben suke yi mulki eh dan hodiyo da ya mulkin kasar na ake ce masa mujaddadi jahili ne me shi ayin ga jahili akan mulki tsautsayi ne ba nasa bane ko nasa ne mutum da bai da ake kashi ba ma bai san ya shari'a ta ce in ka zauna kai kashi ba ba bai sani ba in zai shiga bayan gida bai san kafar da zai shiga bai san da zai fito bai san me zai faɗa wajen shiga ba bai san me zai faɗa wajen wajen shi da kwanan zai zama jagoran mutane shi da zama lida don lalacewan al'umma lalacewan mutane shugabanci in ba malamai ba su waye ba tafiyan zamani ne lalacen zamani ne aka raba shugabanci da malanta ba da gwamnan gari a zamanin mutanen kirki zamanin sabai da magabata gwamnan gari ba shine limami shugaban kasa headquarters shine limami ba nan ne aka zo kokarin kashe muawiya bane kanne da amrun nasu suna sallah umar ba yana sallah kashe shi ba mazan shine shugaban kasa kuma shine liman ko ba ga bane ga alim na bi talib yana kiran sallah shine shugaba shine maladani shine liman aka kashe shi ko ba ga kai bane kanne don Allah duwalar kuna ji idan jahilana sun yi magana da Allah ku rika musu ruwan dalilai ku rika ba su amsa ba mu mun zo mu bata lokaci ba ku rike bakin su ai kamar da jahili ya samu dama har yana magana ma har ya faɗi magana ɗaya biyu har ku kyale shi ba ko da kuke da ruwan hujjoji ruwan dalilai su ga suna waƙaiyan auke har kuma suna magana har ma jahilai suna kamawa har aka ji a to ai yanzu malam kun shiga siyasa eh mun shiga sai wace uwar kuma to eh mun shiga zo ka fitar da mu mu bari ana sace kudin al'umma ana mata ƙarya ana yaudaranta kuma kar mu saba ki ko kar mu wayar da kan al'umma ko a ci gaba da cutanta ana dan tsakura maka ana baka kai ya maka daidai don haka mu ja baki mai shiru ko saboda kai fasiki fajiri ne mujurmi ko kai ya maka daidai tun da an san maka sauran al'umma kuma duk su mutu wallahi Allah ya sani wannan yaƙi muna idan al'umma ne wallahi ba dan wani bane to dan wani ne kun taba ji na taba kare kaura kun taba ji kun taba ji na kare wannan siyasa wallahi duk wanda zaka shiga ka zaga ne ba ruwana ina idan al'umma ne in kaga ina abin nan sai an taba sunnan manzon Allah Allah da manzon su kannan fito kare su amma duk wani kato da zaka taba ba zaka ji na zo yana wani kare shi ba a'a kai da shi kai da sa, mu muna yaki ne dan al'umma ba dan wani mutumi ba aiwa ba wanda zai taba ji an taba wani dan siyasa ne na fito na kare shi in kuma akwai fadi rana daya ai na san me nake mutum ɗaya tan da aka taba shi personally don shi kansa nake kare shi kansa ga yamin ranar mutum ɗaya cikin 'yan siyasa ko sarakuna waye shi wanda na yi magana don an taɓa shi ko don an ci masa mutunci yana magana ne don al'umma don kare al'umma don kare mutuncin al'umma ma ba don wani mutum guda ba yawa in wani mutum guda ne yana da yaransa 'yan siyasa su za shiga su kare shi in ka zage su za su mayar maka da martani ko ba aka bane ai ga suna suna ta a rediyo ko a shiga ya tallata ubangidansa mai gidansa ya kare shi ko ba shiga suna yi ba ka taba jina-jina tallata wani magana ne ta neman mafita kawai mun shiga wani yanayin da muna neman mafita a al'umma Allah ya san zuciyarmu Allah Allah ya san zuciyarmu ba muna idan wani ko dan mutuncin wani bane Allah ya sani Allah ba ko muna idan wani to zarta bane a a yawa shara ne in ya zo kan kowa sai a share ko gane bane su magiyar kan hanya ne bata bar kowa ba faɗi yaro faɗi babba wannan haka karantar wannan yake awwa in an faɗi magana ya wuta maka daɗi gobe za ka ji marar daɗi ko gane in an faɗi magana ya maka daɗi gobe da maka daɗi dama ka wazi yake ba ana faɗan abin da yake maka daɗi bane ba ana faɗin da yake maka daɗi bane za ka mu sake ma Allah mu sake ma Allah mu huta da Allah ya so shi ke kasancewa da Allah bai so ba dai kasance ba ga mafarkin annabi su ya tabbata haƙƙan babu ja physically gashi nan iyayensa sun masa sujjadan yan uwan su masa sujjada ya zama sarki na masar gabaki daya annabin Allah ko manzon Allah sarautarsa ba ta hana masa isar da manzancinsa ba ko ta hana masa a a balle ma ai wani lokacin wa'azi bai amfani sai an fada da ƙarfin mulki ko mu gane ba ne wallahi yau barnan da ake a garin bauchi inda da hukumar shari'a ta gaskiya hukumar shari'a ta gaskiya mai karfin mulki wallahi tallahi ko kusa ba da ai ba ko kusa ba da ai ba ba ga saudi arabia ba me yasa saudi arabia waɗannan iskancin da ake anan ba a yi ne hukuma hukuma ba za a barka ba mace ba ta isa ta tafi tsirara kirjinta a waje cinyoyinta a waje ko yarwaye ba ta isa ba to yanzu mu da mun zo mun to mun yi wazi, mun ce haramun ne mace ta bayyana kirjinta haramun ne mace ta tafi da siket haramun ne a ga gashin mace sai kai ta yi sai kai ta yi karuwa ta ji mai wazi. <laughs> amma inda da ka kama ka daka fa ka kai kurkuku ka daure ka yi bulala za a yi eh, shi ne me yasa usman bin affan allah kara masa yarda ya ce inna allaha ya za'u bis sultani ma ya za'u bil qur'ani ya ce allah yana aiwatar da wani al'amari a ban ƙasa da shugaba da abin da ba zai aiwatar da shi da ƙur'ani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai qur'ani ba zai iya aiwatar da wannan ba amma shugaba zai iya aiwatarwa qur'ani ba littafin Allah ne maganan Allah ne amma qur'ani ba zai iya aiwatar da shi ba amma shugaba zai iya aiwatarwa magana Usman dan haka take ko ba haka take bane shugaba zai bulala qur'ani yana bulala shugaba zai duka qur'ani yana duka shugaba zai daure Kur'ani zai daure sai dai faɗa shugaba dai sare kai Kur'ani yana sare kai oh oh a shekara kenan da mulki da shari'a ba sa rabuwa ba sa rabuwa haka suke tafiya da mulki da shari'a da musulunci dan juma ne da dan jummai Inda ya rabu da daya to wala al'amura ba su tafi daidai ba ba su tafiya daidai ba ba su taba tafiya daidai ba sai sun haɗu a yi wa'azi a kuma yi amfani da menene ƙarfin mulki sai sa mazala ce marra aminkum munkaran falin gayyar mai fara biyadihi mazala ce wanda ya gana ana ɓada ya hana da hannunsa wa ne wa da hannu hukuma hukuma sai za a ce muku yau iskancin da ake a garin bauchi dinnan ba mai mu hana ba amma shugaba ba in ya so zai hana zai hana aka ce in ba zai iya bai fada da baki to yanzu abinda muke kenan ba za mu iya ba mu da mulki ba mu da mulki ya mu faɗa da baki faɗa da baki kuma faman sha fa liyumin sha fa yakfur min wanda ya ga ma ya dauka wanda ya ma ya bari ba mu da kanin mulki abinda yake da kenan amma shugaba fa to lokaci ma to baka samu kamsa wannan tambayoyi ba ko sai da daddare to bismillah to to akwai Allah ya kawo jarka guda biyu na diesel bismillah wato kun ji ya kamata ku koyi da shi ya kawo diesel jarka biyu yanzu da da diesel din nan an ka kawo shi da yanzu mun tayar muku babban generator mu an ta an sa fanka da ku ji wannan zafin ba da yanzu da karamin generator muke amfani kullun generator na inda mu sha mai akalla mu sha mai na dubu goma kullun dubu goma kullun dubu goma ce nan gidan mu ma nawa muke eh, ko ba ka bane ha kan na cikin azumin nan yana bukatan koyaushe da shi dami tarawihi da shi dami isha'i da shi dami tafsirin dare da shi dami ne yamina eh? kowa ba ta tasa kuma gudunmu a sayi mai kowa samu nasa lada din haka yanzu da daddare insha Allah da zuba da daddare ta a buɗe ta da fankoki mai tarawihi a kuma tafsiri da wannan mai da insha Allah ya ji a zuba mana Allah saka mu alheri Allah ya haskaka kabarin sa Allah ya haska kabarin sa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai da daddare